الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمد عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa Kuma da wata ramadan na kuma da dari hudu da arba'in da uku bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da sha ɗaya wata watan April biyu da ishirin da biyu. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba da maman dama muna cikin suratul mu'minun. A karatun na karshe mun tsaya a aya ta sha ɗaya. Saboda haka yau ta zamu ta za mu tashi daga aya ta sha biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa rabbin khalaqna al-insana min sulalatin min tin Thank you. sasaccen tabo shi ne tsarafin gindi daga sasaccen tabo wanda shi ne halittar da annabi adam ne yake allahu ja'alnahu nutfatan fi fararin makin sannan kuma muka mayar da shi mani fi fararin makin a cikin wani wuri a mintacce wato halittar ƴaƴan adam kenan wuri a mintacce shi ne mahaifar mace yace kuma qalaqna nutfata alaqatan sa'annan muka mayar da wannan mani ya zama to gudan jini fa fata alaqata nutfatan sa'annan kuma muka mayar da wannan gudan jini ya zama to toka fa qalaqna fata 'idhaman sai kuma muka mayar da wannan tokan ya zama to kasusuwa fa kasawna al'idhama lahma sa'annan kuma muka wato tufatar da wannan kashin da nama ana muka zai kashin da nama sun ma'an sha'anahu alfan aha sannan kuma muka mai da shi wani a daban Allah ya ba a Allahu a san khaliqin ita albarka Allah ya yawaita shine mafi kyau masu halitta wannan ayan tana mana bayani ne kan matakai na halittar na adam wanda sun san mulka mai bayani wannan abu a san makarantar suratul hajj ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabbin ina bad fa inna in su turab to karshe wannan aya mun mai duk bayani da yake wannan aya mun mai shi a wancan ayan mun kawo a Abdullah masu Mas'ud inda yake cewa Allah ta'ala manzo kwan ya ce ana an tara haika kowane da cikin ne a cikin mahaifar mamansa kwana arba'in yana mani kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in yana kuka mun ga wata ɗin zuwa karfe mun kuma mai bayani ba saboda haka kusan ayar da ba gidan da muka mai bayani a kan ta ya riga ya gabata kawai bayanin da ban kana nan shine fadin Allah subhanahu wataala kuma Aisha ta mu farkan akar yadda ta da muka mayar da shi wani halitta da ba ma da wata wasu daga cikin malaman tafsir suka ce abu da da aka shi ne ma'ana an busa masa rai saboda mai da farko yana mani sannan ya koma gudan jini sannan ya koma tsoka sannan ya koma kashe a waɗannan matakan duka baya motsi ba da rai ba busa rai a cikin ba sauraka da aka zo aka busa masa rai sai ko wani halitta da basu da yana halitta da karere wanda baya motsi yanzu ya koma halitta mai motsi mai rai shi kuma an sha na mukalkal a wasu malumar ke ce afta irin haka ma'ana mu baya ya fita zuwa duniya ne ya koma yana wani irin rayuwa da yi bambanta daga rayuwar da yake yi a cikin mahaifar mamansa dan da cikin mahaifar mamansa yana da ido yana da kote yana da baki amma baya gani baya ji baya magana amma baya fito waje ya ce gaji yana gani yana ji yana iya magana yana iya motsa da jikinsa ya tafiya so da wannan tun juma an sha na qalqan qala allati fa tabaraka Allahu ahsanu khaliqin allati thumma innakum da zalika lamayitun Sa'a kuma mu a bayan wannan za mu mutu bayan mutum ya fita zuwa duniya ya gama rayuwarsa iya ce wanda Allah ya yanke masa zai mutu thumma innakum yawmal qiyamati tu'afun sa'an kuma ku a ranar tashin kiyama za a tashe ku domin a yi maku shi ba na

su kuma ba mu kasance masu wato gabanannu a kan halitta ba abin da ana wani wata nake da an yi guda bakwai su ne sammai bakwai Allah ya halitta sammai bakwai a sama da mu Allah ya kira shi ya kira su hanyoyi da sau da ne malamu ka fito da malamu suna wucewa sau da nan sammai bakwai su haura sama su kan kasuwar ka ce sa kira su hanyoyi guda bakwai Allah subhanahu wata ra ya kawo wannan magana ne baya yi magana a kan matakan halittar da Adam ba dan komai ba dan yi suna mana cewa halittar da Adam bai kai halittar sammai girma ba ina faɗa mana da khalqu samawati wal akbarul khalqina lalle hadisin sammai da kasa ya fi girma a kan hadisin da adam saboda haka da farko hadisin da adam yana nuna kudunan Allah akan maimaita halitta yana nuna kudunan Allah akan tashi mutane bayan mutum sa'annan kuma in har mutane suna shakkan wannan su san cewa Allah ya yi abu da ya kuke wannan girma shi ne halittar sammai bakwai shi ne mai kawai gana ku sha ne su wama kunna an da farki rasmi ba mu kasance ga farannu ba game da halitta Imana, allah subhanahu wa ta'ala shi ke kula da halittunsa ga baki da shi ke kula da al'amuransu allah subhanahu wa ta'ala bai gabana ba akan wanda gaske wani abu da shi halittunsa ba ma'ana misali halittar sama a yanzu nan allah subhanahu wa ta'ala shi ya rike ta inna allaha yusku samawati wal arda an tazula yace wala in zalata in an taqawma min ahad bil ba'd Allah subhanahu wa ta'ala shi yake rike da samai da kasa domin kada su bushe yace da za su bushe ba wanda zai iya rike su bayan shi da Allah subhanahu wa ta'ala zai gafala takan da kawai da abubuwa su rike ta duniya gaba kiya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ba ga bane yana kula da al'amuran duniya gaba da. shi yasa daga cikin ayyuka a ne akwai alfayyu shine wato bayyane akan dukkan halittu sau sauran wata shi mana wata na an kalki rafili to sai Allah ce yace wa anzalna min as-samai ma'an bi qadari Allah ce kuma mun saukar da ruwan sama bi qadari daidai gurgudu fa askalnahu fil ardh kuma muka zaunar da shi wannan ruwa da muka saukar muka zaunar da shi a cikin kasa wa inna ala zahabin bihi da qadir sannan kuma mu masu iko ne akan mutafiyar da wannan mu kawo da wannan ruwa yanzu zo an yi mishi wannan bayan da aka yi akan ruwa a mutu da ya kamata mu gode masa yana nuna kwallon an kwana wata na a gare mu na farko ya ce ya saukama da ruwa daidai bozulu ma'ana bai saukar da shi da ya yi yawa sai da zai barna ba kamar irin su ba da aka saukar lokacin nan yau sannan kuma bai saukar da shi ya yi karanci sai da ba zai yi shi ba ya saukar da shi daidai yadda muke bukata shi ne bai ne. sannan kuma ya ce sanar saukar ka zaune da shi a cikin kasa Allah subhanahu wa ta'ala da ikon sa ne ya zauna da wannan ruwa cikin kasa sai da dukkan da muke nema za mu yi bebe a cikin kasa ta hanyar tona rijiya misali ko kuma ta hanyar marmaro da ke fito da kasa ko kuma ta hanyar kogi ma da muke samun ruwa sannan kuma Allah yake wa inda ala sahabi da qadirun allati mu masu iko ne akan mu kawo da wannan ruwan mana inda Allah ya ga dama sai ya tafiyar da wannan ruwan mu neme shi muraba mu tona rijiya ruwa da ita ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana kun aro aitu in asbata ma'akum dawra ita kuma ya ce imani mai me kuke gani kuma labari da za ku waye gari yanzu da ruwan ku ya wasu ya kafe a cikin kasa kun tona da ita ba yace kamar ya ci mai mai wani ne zai zo maku da ruwan ku ya bubuwa da kasa wani ne zai kawo wannan ko kuma da kwana wata la zai mayar da ruwan gabaci ya kuma ruwan gishiri sai da ba za ku ya sha ba yace laula sha'u ja'alnahu maza tujajan da mun so da mun mai da shi ruwan gishiri da wani wata ba za ku yi shi ba sai ya ce falau da ta shi dole ba za ku gode masa ba saboda haka wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi abu ne da ya yake bukata mu gode masa a isa da falalar An Allah ce fa aisha da na lahu bi fa aisha da lahu bi jannati Allah ce sai muka samu maku da shi da wani wannan da kuka saukar muka samu maku da ne jannati gonaki min naqilin na dogiro wa anat da kuma inabi yake da ku fiha qawaid kathira haka nan kuma a cikin su a cikin nan gonaki kuna da kayan marmari da yawa kayan marmari da yawa yace wa minha naqlu sannan kuma da gare su kuke ci duk wannan fara Allah da subhanahu wa ta'ala akan mu wanda ya kamata mu gode masa kan su na'am وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

mana ya samar muku da wasu wata bishiya wanda ta kurdu min turi sina wannan bishiyar tana fitowa ne daga dutsen sina ta kurdu min duni wannan bishiyar tana fitar da mai a duhun shi da shafawa wasu da da kuma mai da ake hada abinci da shi ake yi na kamar suke wannan bishiyar shi ne bishiyar zaitun wanda tana fita ne a min turi sina daga dutsen sina dutsen sina shi ne dutsen da dutsen mai albarka inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da wa da annabi Musa ina fatan bai saboda wannan bishiyar bishiyar zaitun yana fita a wuri yace wannan bishiyar ta mutu zaitun tana fitar da man man shafawa wasu ne haka da kuma tana fitar da mai da ake hada abinci da shi mai da ɗaki na da masu ki bishiya ne mai albarka kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi karu kafin shajaratin mubarakatin Allah ya kira shi ya kira ta shajaratin mubaraka wato bishiya mai albarka wanda cewa yana fitar ma da mai da za a iya shafa a jiki da kuma mai da za a iya yin abinci da shi a da kuma ana ana hada fitina da shi yake ya kawo zai su hajji biyu walau lam kamsa suna man shi zai iya kama da wuta ko da wuta zai ya kawo ta koda wuta ne zai ya kawo haske koda wuta bai taba shi ba shi ne ana ana ana hana su da shi sau da bishiya ne mai albarka shi yasa masara kuma kona ne da yake cewa kullu zai wa tamilu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka yake ku ci ko kuma ku yi amfani da man zaitun saboda kuma da cikin ne albarka da amfani lallai kuna da abun lura a cikin dabbobin nema akwai abun lura da ko a cikin dabbobin nema wato su raguma da shanu da tumaki da awaki su ne dabbobin niwa menene abun da za a a da nusiku min ma fi ha? muna shayar da ku daga abin da yake cikin su shine nono su da muke sakewa, mu sha wala kun fiha manaqi'u kathira haka na kuma muna da amfani da yawa a cikin su muna daura musu kaya muna hawa kansu muna amfani da fatan su muna amfani da gashin su muna da amfani da yawa a cikin su yace wa min ha kullu sannan kuma da gare su kuma muna ji Ita wa alaiha sannan kuma a kansu wa alal kul da kuma a jira jiragen ruwa da ana daukan duk wannan abubuwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana na falala wanda ya kamata mu yarda da cewa wannan ni'ima da gare shi suke sannan kuma mu gode masa mu yi amfani da sun ta hanyar da zai yi amfani mu a duk nan duniya da lafiya na'am وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا قَوْمٍ

bauta wa Allah ma lahu min ilahin ghayr ba ku da wani abun bauta da gaske in ba shi ba afala tattaqun ba za ku yi kawa ba fa qala al malau sai manyan manyan mutane manyan manyan mashawarta alladina kafaru wadanda suka kafirta ne kawai da cikin mutane sa suka ce ma hada illa basharun mithlukum suka ce ai wannan ba kowa bane a face mutum irin yuridu an ya tafassala alaikum so yake kawai ya samu fifiko akan ku walau sha Allah da Allah ya so da an zana mala'ikatan da ya saukar da mala'iku suka ce ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin suka ce ba mu taba jin irin wannan ba a cikin iyayenmu na farko wannan shine abin da yake yawan faruwa duk sanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tura wani manzo zuwa ga mutane sai ga dan farko wadanda za su fita kibin shi shine su ne manya daga cikin mutane su ne kuma masu kwala a cikin al'umma saboda haka da zarar sun fito suna inkari wannan annabi sai ga mutane sun biye musu to sai su fasar da jama'a gaba ɗaya saboda haka waɗannan manyan manyan daga cikin mutane sauran da suka kafin ta suka ce ai annabi nuhu mutum ne kawai irin suka ce kawai abin da yake dama shine ya samu fifiko akan mutane Zumana na zamu fahimci cewa galibi manyan mutane abin da yake ba tsoro shine suna tsoro idan mutum ya tashi ya zama to yana wani ko kuma yana kira mutane zuwa ga Allah zai shawo kan mutane shi ba zai samu ya sarrafa mutane yadda yake so kuma ba wannan galibi shi na abinda yake ba tsoro da malami ko kuma mai dawa manyan mutane ganin suke idan suka ba mai dawa dama zai zama to shi magana shi mutane suke ne mutane ba su magana su sa kuma to wannan wani shi ke sa sai su dinga neman za su yi su doke masa hanya sauraka suka ce yuridu an yatafaddala alayhi kawai shi annabi abin da yake da mashi yana so ya samu fifiko akan ku zama to shi ne zai dinga zuwa al'amuran suka ce wa lausha Allahu da anzala mala'ikata da an Allah ya so ya tura wani manzo aida ya saukar da mala'ika su gani suke don ne Allah zai turo manzo a cikin mutane mata ne ya turo manzo a cikin mala'iku wannan maganar nasu kuma magana ne na rashin hankali saboda me ai akwai akwai rashin hankali a cikin lamarin su ta yaya za su fito su ce ba suna mamaki hankalin su ba zai iya dauka a ce an turo manzo daga cikin dan adam ba amma kuma hankalin su ya yadda masa su bauta ma gunki a matsayin Allah da fatiya wannan ba su kada warware bane mutum yana ganin cewa sai ya zace a mutum da adam shine annabi amma kuma kai ka yadda ka zo ka durku sama gunki wanda baya magana baya gunki ba zai yi amfana da kai wa zai tsada ka ka ce wannan ba ma manzo ba ka ce shine Allah da fatiya kuma hankalin ka ya dauka wannan saboda haka wannan su cewa da Allah ya turo annabi akwai tuka da wawara a cikin lamarin da suna yi wannan magana saboda haka sai suka ce ma na fi hada fi aba ina al-awwal suka ce mu taba ce irin wannan ba a cikin iyayen wannan shi ma na cikin babban abin da yake toshe mutane daga bin a mai dawa sai suke su kawai abin da suka samu iyayen su kai shi ne za su ko da iyayen su ba kan daidai suke ba suke su kawai iyaye za su allati suka ce in huwa illa rajulun bihi jinnatu fatarabbasu bihi hatta hin suka ce ai shi ba kowa bane a face mutum ne wanda yake fama da ciwon hauka mana ma ku kire fatarabbasu bihi hatta hin to aka ku saurara masa zuwa ga wani dan lokaci asiri sa zai kuma ko kuma zai mutu mu da fitinan sa shi kuma annabi ruhu fitne qala rabbi surni bima kasabu Yanke ce gini na ka taimake ne akan abin da suka karya tsani a kan shi na ba فَإِذَا جَاءَ نَحْنُ نَا وَكَرَّمَ

annabi nuhu bai tashi mun addu'a ba bai tashi da mutum kwata ba sai bayan da ya kwashe shekara dubu daya ba hamsin a cikin su yana kira Allah yana kira zuwa ga Allah ba dare ba rana yana kira zuwa ga Allah ba yadda su bi shi ba daga karshe shi ne da wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya tuniki shi akan abin da suke kare tashi a kai shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya fa'au aina ilayhi sai kuka yi wahayi zuwa gare shi anis na ibulka muka ce masa ka sassaka jirgi ya sana'anta jirgin ruwa bi a'yunina bisa ga ido wa wa'ina da kuma wani ma'ana karkashin kulawar da kuma umarninmu. mu fa idza jaa amruna to idan umarninmu ya zo ma'ana umarninmu na halaka da mutanenka. ka me za ka yi a wannan lokaci wa fara sannur kuma cewa tanda ya bugugo da ruwa to faslu fiha in kulli zawjayn ne. ka shigar a cikin wannan jirgin da ka sassaka wato ma'aurata guda biyu daga kowane jinsi abu mana ka shigar da dabbobi kowanne namiji da namace mace a ciki a cikin wannan jirgin ruwa wa ahlaka haka kuma ka shigar da iyalanka a ciki illa man sabaka alaihi qawlun sai dai wanda kalman halaka ya riga ya gabata akan shi da gare shi Allah ce wala ka fi Bala, balad kakkan wani magana game da wanda suka yi zalimi ana da suka kafirta innahu mumraku lallai su waɗanda za a lubar da su ne a cikin wannan ruwan da haka an ba shi umarni ka ga wannan jirgin kuma ka saka ma'aurata biyu kowane abu da za ka sa cikin kowane dabba da za ka sa cikin da yin da na mace da kuma iyalanka sai dai waɗanda an na rika tabbatar kaddara za su malaka wato matan shi da ɗansa waɗanda ba su bi shi ba shi yasa an da ya turta kaskan wani magana game da waɗanda suka yi tsari hu mukarrab su kawai za a halaka da su ne suna da kuma za a duba da su a cikin wannan ruwan na'am فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني

to bayan ya gama sun saka wannan jami'in Allah ya ce masa fa idan sawaita anta wa man ka ala al-kul an ya ce idan ka daidaita da kai da wata suke tare da kai a kan wannan jirgi kun hawa lafiya lau fa qul alhamdulillah sai ku ce mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah allazi na jana minar adh-dhalimin muna wa aza wanda ya tsere mu daga mutane a zalimai wa na sana kuma kace rabbi anzilni kace ubangiji na ka saukar da ni munzalan mubarakan wato masauka a masauki mai albarka ka saukar da ni masauki mai albarka wa anta khairul kuma kai ne mafi alkhairi masu saukarwa wannan shine addu'a da aka umarce shi yi malu suka ce wannan addu'a yana da kyau mutum ya yi shi duk sanda ya shiga wani abun hawa ya hawa jirgi a wajen ruwa ko jirgin sama bayan ya yi addu'ar ah, tafiya in ya ka da wannan babu ne ko kuma in ya zo sauka ya karanta wannan shi ma babu ne Allah ce inna fi zalika la ayati wa in kunna la mutli Allah dan lalle a cikin wannan abu a cikin wato abun da ya faru ga mutane annabi Nuhu na hana ka su da aka yi akwai ayoyi wa in kunna la mutli Allah ce Allah ko da yake mu masu jarrabawa ne saboda mutuna ne Allah ya kan jarabi mutane idan wanda suka jarrabawa sai Allah ya kusa da su wanda ba su ci ba sai kuma Allah ya halaka da su Allah ce kuma Aisha ana min ba'dihi qawlan akhirin na kuma muka halitti wata al'umma kuma a bayan su baya annabi Nuhu bayan kuma halakar da mutane sa sai dai wanda suka tsira akan wannan jirgi sai muka zo kuma muka halitti wata al'umma kuma a bayan su waye me yi faru da wadannan kuma فأرسلنا رسولا منهم أن اعبدوا الله لا أفلا تذكرون وقال الملك من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء إلا وأسرفناهم في الحياة الدنيا وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما ماذا na'am Allah sai fa arsalna rasulan su ma sai muka aika a cikinsu da manzo wani manzo da cikin su muka aika zuwa gare su manzon yana ce masu a ne abudullah a bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghayr ba ku da wani abu bauta da gaske in ba shi ba afalan tasabun ba za ku yi takawa ba wa qala al mala'u min qawmihi alladhina kafaru haka nan su ma haka manya daga cikin mutanensa waɗanda suka ta. wa kazzabu bi liqa'il akhirati kuma waɗanda suka karya ta haduwa na lahira suka ce wa atrafnahum fil hayat dunya Waɗannan manyan su ne kuma wadanda muka ni'intar da su da rayuwar duniya su ne masu kuri masu wadata cikin su wadannan sai suka ce ne suka ce ma haza illa bashar mithlu suka ce ai wannan ba kowa ba a abokin mutum da irin ya akulu min ma ta'kulu minhu yana ci daga abin da kuke ci wa yashrabu min ma tashrabu kuma yana sha daga abin da kuke sha so daga mutum na irin ku yana kila sha daya sai ce shi annabi daga Allah subhanahu wataala suka ce wanda in a afatu basharan suna ga mutane suka ce da in dai har kuka bi mutum mislukum irinku? ku in a afatu basharan mislukum idan kuka bi mutum irin ku to innakum idan la kafirun to lalle ku a wannan lokacin da kuka bi shi ko zaman to masu khasara to suka ce a ya'i duku suna ce da mutane su kuma ke suna ce da mabiya suka ce in da kuka bi shi to kun zama to masu asara suka ce a ya'i duku annakum idza mitu shin yanzu shi wannan manzo yana maku alkawari cewa idza mitu idan kuka mutu wa kuntum turaban kuma kuka kasance turbaya wa izama da kuma kasusuwa annakum mukhrajun yana ce ku za a sake fitar da ku ma'ana yana maku alƙawarin cewa a wani rayuwa kuma bayan mutuwa bayan kun mutu kun zama turu baya kun mutu kasu suwa za a zo kuma a sake rayar da ku suka ce ai hata ai hata zuwa hadu suka ce ai wannan abun da yake kawo alkawarin sa yayi nisa yayi nisa ma'ana samuwan sa ba zai yi ba impossible sai ya sa ta kawo kalmar turba kalmar kasa a ce kuma ka sake dawo duniya suka ce ai ha wannan abun yana da nisa da faruwa ba zai faru ba suka

ما قليل بالحق فجعلناهم كفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين suka ce ai in hiya illa hayatu na duniya ai ba wani abu a faci wannan rayuwar duniya da muke ciki yanzu na mutuwa na hiya za mu mutu za mu rayu wa ma na bi mabrokin kuma mu ba wadanda za a tashe mu bane kawai rayuwa ko shi ne wannan wannan rayuwar duniya da muke ciki muna rayuwa kuma muna muna mutuwa wasu na mutuwa wasu kuma ana haifar su amma magana a tashi bayan kowa ya mutu wannan babu suka ce in huwa illa rajulun shi kuma wannan manzo ba kowa bane a bakin mutum iftara ala Allah kaje wanda ya kirkiri kariya ya jingina ma Allah suka ce kariya yake ne kawai wa ma nahnu lahu bi mu'min kuma mu ba za mu yi imani da shi ba to da shi manzon na yayi ya kokarin sa kuma sun fito sun nuna wata ba za su yi da shi ba to shi ma zai roki Allah ala rabbi usurni bima qadam yace ubangiji na ka taimake ni akan wannan abu da suka karya ta ne akan ba ala amma qalilin la yusbihuna najmi Allah yace masa ai lokaci kadan ne za su waye gari suna masu nadama alle yace fa aqadathum as-sayha fa aqadathum as-sayha bil haq alle yace sai fawa ya kama su da gaske fa ja'alnahum sa'a sai muka mayar da su kamar jujjuga fahur da min kawai zalimi an da yake mutane a zalime sun nisa da rahama Allah ya sake nesa tabo daga rahama saboda haka haka Allah subhanahu wataala ya zaka da wannan mutane sun ma malaman tafsirin sun ga kan cewa mutane da ake nufi anan su ne zangawa ina ba zama gane wato mutane a nan da tsari, ko da su ne aka halakar da su da tsawa sun da ake ba a ba su mu sai haka da haka sai tsawa ne kama masu da gaske saboda haka wannan labarai wannan kisoshi da Allah wata yake mamu nan da shi ne ga manzo sallallahu alaihi ma'ana ya san cewa yanda Qurayshawa suke karanta shi yanzu ba su ne na farko ba annaba da suka gabata mutanen su su ma sun karya tashi sun karya tashi nan ko wannan kisoshin wato kashedi ne ga shawa da kuma kafirai ga wakiya su san cewa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka da waɗannan al'ummomi da suka karanta annabawansu to su ma wannan abu na iya faruwa a kansu sannan kuma shi za a ya san cewa yadda Allah ya tafi waɗannan annabawa aka shi ma insha Allah ta'ala Allah zai tafi haka nan kuma wannan lallaci ne ga duk mai dawa mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa alƙawarin Allah yana nan Allah subhanahu wa ta'ala zai tuniki manzansa da kuma wadanda suke suka bi shi saboda haka za mu sai nan a insha Allah gobe za mu ci gaba da sauran kusoshi da Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo a cikin wannan sura abin da muka ta dai Allah ba za ta ina kuma kai kire fa ya yi sura la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da akwai tambaya نعم يرى الظلمة جميل جميل جميل Na'am. Ah, malamai sun saba ne ah, hukuncinsa. ina fata mun gani da farko malamai istifaki idan mace ta yi bari a yarwata abin ta fita ko ta ne kawai suna hannuta bai fara bayyana cikinsa kuma musamman ta yi bari lokacin da ba musa rai a cikin cikinsa kuma misali cikin a wata uku misali a wata uku kwana nawa kenan kwana ta san bai kai kwana ɗari da ishirin kuma wannan bittifar kawai haka rabu za a yi kawai a san ta ina matsangar to amma abin da yake bayan kwana ɗari da ishirin bayan an riga an zuta rai a cikin jiran an fara tsoron tashi ina matsangar idan zo zai bari a wani lokaci ne ne da hukunci wannan abu annan malamin suka yi sabani a mazaunin malikiya kawai shi ma haka ran za a yi asata ina wata magana wannan haka yanzu a cikin risala na rijiyar alkira wannan haka yanzu a amma jumhur malamin suka ce akan cewa in dai bayan an busa rai na ciki ya zama mutum ina wata da kawai ga hukuncinsa hukuncin mutum za a yi wata wata wanke shi a samu alkafani a yi masa a yi masa sallah sallah zai ne tafi masa wata mutum ina ba da saboda mai musamman inda iyaye da musulmai ne kawai da suna na biye da hukunci iyaye ne sai ka shi ma a masa musulmi yake a yi masa a yi masa bauta a ina ba da shi na rayu amma da maliki a kawai haka ya ina shi na yake yana nan mara yana yawa a cikin duniya da ta ara jirin da shi ina fatan karfa mutum ba ne wanda ruwan zai yi halaka da shi ina fatan karfa tsawa ga shi yana yi ta kawai da yana a wani yana shi da kawai Now? Hey. Eh. Why is Allah coming in? Hey. Eh. No. Ah, irin wannan addu'ar ba ba ba ba ruwan irin wannan addu'ar da wurin wannan Allah sallallahu ba ta gane ba mu san abin da Allah ya kaddara mana ba amma dai mun yi imanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara komai ya kada wa za ya je ya kada wa za su je wuta amma tun da mun sani ba ba za mu dogara akan kaddara za mu yi dai amma da maza da yake da sahabbai ba iman wa kullun yassaru lima kulika kana ina fata kai kullun yassaru lima kulika kana saboda haka ba an sauƙaƙe masa ne zin yin aiki irin aikin gidan da aka kaddara masa a wannan addu'ar ba su da ma'ana ba zai iya zama sun sabu saboda ne idan ka ce ya Allah in ka kaddara ni a cikin yan kusa ka canza ne a cikin yan aljanna wannan shi da malako ma'ana wannan magana shi ne ka mai da shi kamar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya maka dole za ka shiga wuta wannan ba shi da ma'ana kaddara ba ne ma'anin kadar shi ne Allah subhanahu wataala ya sa abin da zaka zaba a rayuwarka ya sa irin aiki da zaka yi sai ya rubuta aiki to haka ba Allah subhanahu wataala shi ya fitar da kai cikin gaba kai ne ka zaba aiki ya wuta ne abin ji bayana to haka a lokacin da mutum ya zo yana cewa Allah in eh, da ka kaddara rana ne ya wuta ne kamar da ma'ana kamar kana zargi Allah ne ina ba da tsora kai yasa wannan addu'a ba da da wannan addu'a ba saboda mai Allah mata baya tare da kowa abinda aka fasa ya rubuta shi ne abinda ya san cewa mutum da zan da kansa zai zaba sai ya rubuta saboda Allah ilimin sa ya hada da abinda ya riga ya kasance da kuma abinda zai zai kasance da abinda ba zai kasance ba da zai da yadda zai kasance Allah ta ya sani saboda wannan shi ne abinda Allah ya rubuta ka mutum da yake zaba aiki sa to shi yasa manzo da yake da sahabbansa wannan suka ce hafala da kake ba za mu dauka ko akan kadara ba kula da kadara ba ko zai a ku aiki kowa an sauke masa ne in aiki in aiki mutu a gidan da aka saka ranka saboda haka irin wannan addu'a da bai dace sai dai kawai mutum ya Allah aljanna kamar da wannan Allah sallallahu alaihi ya karanta da mu haka kuma an yi addu'a ganin da mu mu Allah aljanna ina da karanta da wannan kuma mu aiki kawai shi Allah ba ku Allah